Kamfanin Newmont na ƙasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahaƙar ma'adinai na Acim ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin haƙar ma'adinai na ƙasar China, domin cimma wani ɓangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin, kamar yadda shugaban Newmont Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa, kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewar mu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adinai. Duba da cewa cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a ji nan Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza a tijjani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar. Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. Dalilin da ya sa wato wannan sanayya ya kasance tsakanin wa'annan kamfanoni guda biyu kenan. In mun mai da hankali kan dalilin da yasa ita Newmont ta sayar a cikin mining ta ba Zijin shine na farko tana bukatar makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum sa'annan kuma lokaci ya kai wadanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu. Balma kasuwanci tsakanin China da Amurka kasuwanci ne da yake yana da girma. Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa yace duk da cewa Amurka na da ƙarfin soji da tattalin arziki amma ƙasar China na ƙara faɗa da tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya. Ita kasan China dai tana da nata makasudi da kuma manhaji na zuwa kasashen Afirka kuma nan ga Ghana an tarbe ta da annu biyu ko da yake akwai wasu matsaloli kadan. Amma ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda ke nan tsakanin Amurka da ita China na ce China kadan kadan tana samun tasiri sosai. Ban cewa ta fi Amurka domin Amurka ayyuka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana ya furuntuman kasashe su yi abin da take so amma ita kasan china ta zabura ta kawo jiki wanga lokaci na yin civil society organization kungiyoyin da ke zaman kansu su tambayi gwamnati wangan kamfanin china da za ta shigo menene za ta ba mutan ghana da ya fi wanda ita kamfanin amurka na newmont ke bayewa kungiyoyin farar hula da masana sun yi suka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu Newmont da Zijin amma ban da Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai Farfesa Douglas bating ya ce wannan cinikin cin fuska ne ka Ghana domin ya kamata tuntuɓi asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed mai tsara shirye-shirye ne na ƙungiyar ƙananan masu kakar ma'adinai da ke da lasisi ya ce. Ko lokaci muna muna ce muna son local investors. Amma in abu ya zo akan na ba sanar da mutane kamin dai ka je an doki an ba wani kamfani ya je yana yi inda ana sanar da investors in local ko da ba mutum guda bai yi an ya haha da kai karbi concession a yi aiki akwai mutane da yawa da muka san su da su su sa kudi ko da mutum guda bai yi mutane kamar biyu ko uku su su sa kudi domin large scale is capital intensive kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1050 a cikin hakar zinare a arewacin Ahafo da ke yankin Ahafo na ƙasar Ghana Idris Abdallah Bako sashin Hausa Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.